بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci na azumin ramadan biyu ga wata jiya mun soma azumi muna godewa Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana watan mai albarka kuma mun bude da jawabai alhamdulillah yau kuma za mu ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma kamar yadda bara mun ɗauko tafsiri kuma mun kwana sautul munafiqun yau za mu tashi ko a wannan shekara za mu tashi sautul tagabun sautul tagabun Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan sura kuma sura ce madaniya an saukar da ita a madina kamar wacce ta gabace ta Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi wa'azi wa al'umma idan za a maka wa'azi akan maka wa'azi da abin da ya fi kusa da kai don haka kafin wannan sura ta munafiqun Allah subhanahu wata'ala ya yi wa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa'azi da nasiha da faɗakarwa akan mutanen bani Isra'il mutanen bani Isra'ila sun kasance ba masu aiki da wa'azin da aka saukar musu ba har sura ta gabata Allah ya misalta mana da waɗanda maluma ne a cikinsu matsalul lazina hummilu taurata Na'am. sai ya to don a nuna wa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi illan bani Isra'ila illolinsu malumansu sun kasance ga ilimi amma ba su aiki da shi matsalul lazina hummilu taurata sun malam ya hamiluha ka matsalil himari ya hamilu asfara bi'sa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina misalin malamin bani isra'ila wanda ke ɗauke da ilimi sannan ya yin aiki da ilimin kamar misalin jaki ne jaki yana ɗauke da kayan littafi an mishi lodi da tafai akwai bukhari akwai muslim akwai alkur'ani da sauran hadisai in yana wucewa za ka zo ka ce Allah shiga hauta malam ina tambaya shi ya san ma abin da ya dauka in ya gada ma sai ya fada ruwa da shi haka ne ko ba haka ba saboda bai san amfanin littafin da ya dauka ba to bani isra'ila su sun san littafin da suke dauke da shi kuma a cikin littafin an musu bayanin wato matsayin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sun san siffan manzon Allah amma sun ɓoye saboda haka ƙur'ani ya gwada mana allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum waɗanda muka ba su littafi ɗin nan yahudu da nasara sun san manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sifansa irin yadda suka san ƴaƴayensu domin littafin su yi bayani yadda manzon Allah yake saboda haka sun san shi sun san yaya yake kuma sun san shi ne annabi na ƙarshe saboda duk wani manzo da ya wuce in zai wuce sai yayi bishara da wani annabi da ke zuwa a bayansa shi yasa annabi Isa da zai wuce sai ba da labarin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya faru a ramma ya bani isra'il sannan to me ya faru wa iz qala isa ibn maryam ka ambata yayin da isa dan maryam ya ga wa bani isra'il yace ya bani isra'il o you children of Isra'il, ya ku ya'yan bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne gare ku kenan ba dan Allah ba annabi isa menene manzon Allah saboda haka in mutum yana so ya shiga aljanna cikin mutanen bani isra'ila sai ya ce la ilaha illallah isa rasulullah ba abin bauta da gaskiya sai Allah sannan annabi isa manzon Allah saboda haka ya gaya musu inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati kuma ina gaskantar da abin da ya gabata na littafin at-taura at-taura annabi Musa ya zo da shi saboda haka ya karfafa at-taura don at-taura annabi Musa ya yi bisharar zuwan annabi Isa sannan kuma ina muku bishara cewa bayan na tafi to akwai wani annabi da zai zo bayana sunan shi Ahmad ma'ana Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai kenan annabi Isa ya bayyana alamun zuwan annabi Muhammad a cikin littafin at-Taura da Linjila don haka bani isra'ila sun san siffan da aka gaya musu shi manzon Allah shine da comforter in ana ce ruhi wato na gaskiya sabon rai na gaskiya shine zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sirrun mubin lokacin da ya zo musu manzon Allah ya bayyana su ga littafin alqur'ani bayan sun gane suka ce wannan sirri ne bayanan ne saboda haka bani isra'ila suna da irin wannan to misalin malamansu shine misalin mutumin da wato kaga dabba jaki an ɗaura mishi littafai amma baya aiki da shi shine misalin waɗanda suka ta ayoyin Allah har yanzu Allah ya bayyana misalin su a wani wuri kamar misalin wato maciji ya fita a cikin saƙonsa domin lokacin da ainihin wato malami yake yin aiki da iliminsa sai ya zamanto almajirin shedan ma'ana sai ya zama shedan kuma shine malaminsa shi kansa yake koyawa shedan shedanci amma lokacin da bai bata ba shedan zai yi kokari ya bar da shi Qur'ani ya gwada mana misalin su menene misalin su alaramma wajlu ala sai yaya sai me ya misalin sai ke saboda me? to karanta musu labari to a can an yi misalin malaman bani isra'ila da jaki nan kuma an yi misalin su da kare kare ka san babu mugun dabba kamar kare kare da kake kallo a bakinsa a cikin harcensa akwai poison akwai guba wanda hatta ido baya iya kallon guba sai an je an sanya na'ura mai ainihin wato duba cututtuka a laboratory ake iya ganewa da kare da alade suna da irin wannan shi yasa manzo Allah ya ce idan kare yayi wato sanya sa a cikin kwano cikin abinci ko abin sha to ku wanki wanki har sau bakwai na ƙarshe ku sanya tubaya ku sanya yashi saboda wankewa kawai da ruwa ko da sabulu bai fi da wannan cuta amma duk da haka duk da wannan ƙazanta na kare sai Allah ya sa kaya tafiya kasan turawa ka gane sun rabu da Allah ba abin da suke so kamar kare za ka samu mace ta kama bakin kare tana sumbata tana kisti ka samu da kare take kwana ka samu babban mutum ya yi wasiya wa kare cewa in ya mutu to dukiyansa a kasa kashi uku kashi biyu du a ba kare kashi ɗaya a ba talakawa za ka samu yadda suke wa kare ɗabi'arsu ba shi da kyau to shi sa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce duk gidan da yake akwai kare mala'ikar rama baya saukowa gida in ba dai an rike karin saboda gadi ko saboda zuwa a yi farauta in wannan ne babu laifi amma in ba haka ba duk wanda ya ajiye kare a gidansa kowane rana ana rage mishi lada gwargwadon nauyin dutsen uhud kare ba shi da alheri shi yasa ko sai da shi bai halatta ba ba a cin kudin kare to haka nan jaki in kana son ka ga alaman yan wuta in ka ji kukan jaki lokacin da jaki yake kuka wannan alama ce ta kukan yan wuta kuma in ka ga jaki ya yi kuka alama ne ya ga shaidan ya wuce shi yasa babu sautin da Allah yake ki kamar sautin jaki inna an karar aswat illa mafi kyaman sauti da Allah baya so shine sautin jaki saboda ka in jaki ya wuce in ka ji ya kuka to shedan ya wuce amma idan ka ji kuma zakara ya yi cara to mala'ika ne rahama ya wuce shi yasa caran zakara da assalatu da kaji to tashi kai sallah mala'ikun rahama sun sauko lokacin ana karban addu'o'i in ka ji zakara ya shara ka daga hannu kai addu'a ana sa ran Allah ya karbi addu'arka to malaman bani Isra'ila saboda ba sa aiki da karatunsu Allah ya kamanta su da jaki sannan ya sake kamanta su da kare watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa'adba'ahu shaytanu fakana min al-ghawin karanta musu labarin wanda muka ba su ilimi alladhi atainahu ayatina wanda muka bashi ayoyin amma sai ya fita daga cikin ayan kamar da ka san maciji ke fita a cikin shekarsa ya zama baya aiki da ilimi kenan da ya zama baya aiki da ilimi sai shedan ya bi shi sai ya zama shine malamin shedan daga nan ya haraka da shi ba ku gani ba mun karanta cikin karatutukan mu da ya gabata wani mai ibada da shedan ya rumbe shi bayan an bashi amanan wata yarinya wasu masu ibada masu addini suka bar yar uwarsu suka yi tafiya shedan ya rumbe shi saboda annabi ya ce duk mutumin da ya keɓe da mace na ukun su waye zai kasance shedan wani saurayi an gan shi da wata budurwa ya makalkale ta wai yana neman ta aka ce yaya wai yana mata nasiha ne kuma da daddare kuma a lungu Nasiyan Allah da annabi Nasiyan wa shaidan annabi ce duk wanda ya keɓe da mace na ukun su shaidan to wannan malami ne amma da aka bar mishi amanan yarinya sai shaidan ya shigo sai ya ce ya koya mata karatu ya riga koya mata karatu daga koya mata karatu sai ya yi mata ciki wal iyadu billah yana mata ciki kuma da ya gano cewa ta yi ciki ya shiga tashin hankali sai shaidan sai lallabo yake to yanzu kaga irin ka mai daraja a gari kowa ya san ka kowa ya san mutuncinka a ce kuma kayowa wance ciki ai abin da ya kamata kawai tun da babu wanda ya sani kamata yanzu da cikin nata ka kashe ta saboda ka sai kamata cikin dare sai ya kashe ta yana kashe ta sai je tona rami ya binne shi shikenan kuma yana binne ta wayannan yan uwan da suka tafiya kowannensu sai ya shiga mafarki na kashin hankali ka san wani lokaci kakan yi mafarkin da zai dame ka kuma galibi in kai wannan mafarkin so da yawa wani abu na biyowa baya shi yasa annabi ya ce in kun ga abin da ya tayar muku da hankali cikin mafarki ku yi addu'a kuma karka gaya wa kowa in kana kwance ne gefen da kake kwance ka canja kuidinka kuma ka tofa so uku kai tuk tuk ba zai cutar da kai ba ka nemi tsari to amma wayannan sun ga abin da ya tayar musu da hankali cikin mafarki cewa wannan ya da suka bari yar uwarsu amana a wurin wannan malami ya kashe ta shedan sai ya dauko hoton wurin da ya binne ta sai ya kawo wa waɗannan yan uwan wannan sai ce kai je na yawan farkin da ya tayar da hankali wannan ma ya ce haka karshe suka ce mu koma gida watakila akwai abin da ya faru yace me ka gari yace na ganin cikin mafarki na wance wane da muka barin shi amana ya kashe ta wannan yace wallahi ni ma haka na gani wannan yace wallahi haka na gani suna dawowa wurin malamin ina yar uwan mu yace Allah sarki Allah ya mata rasuwa to ina ta sai wato ta yana wuri kaza ci to a duba ya da ya musu hanya hanya don kare nuna musu abin da ya faru ƙarshe shaidan ya ɗauko hoton wurin ya nuna musu wurin aka je aka tono ta aka samo ta da alamar cewa ya kama ta ne ya yanka ta ya kashe ta saboda haka suka ce to malam mun dai gane abin da ya faru ga abin da kai ka kama yar uwanmu ne ka yi mata ciki kuma ka kashe ta dokar asirin ka tono saboda haka sai an kai ka zuwa wurin shari'a a lokacin kuma sai shaidan ya taso mishi da aka kama shi aka kai shi aka yanke mishi hukunci cewa a kashe shi tunda ya yi kisan kai sai shaidan ya lallabo zuwa wurinsa ya ce to yanzu abin da za a yi zan taimake ka abin da nake so ka yadda cewa ni ne abin bauta ka bauta mini in ka bauta mini zan tsirar da kai daga wannan abin da za a ma da kisa sai da ya sa shi ya kafurcewa Allah da ya kafurcewa Allah ya gane cewa ya kafurcewa Allah to a sai suka yi baran-baran da shi ɗan ƙur'ani ya ba mu labari kamar sulis shaitan iskalar insani sai me yanzu ya gani kuru cewa zai mutu saboda haka shaidan ya zo ya yaudare shi cewa zai taimake shi da ya kafir cewa Allah ya bi shaidan sai shaidan kuma ya ce kala inni ummin ka ni yanzu na kubuta na barranta ga barinka inni akafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai karshe malamin na haka ya mutu saboda haka shaidan duk yadda kai shi yasa qur'ani ya gaya mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa me shaidan yake yi yana kiran yan ƙungiyarsa don su kasance cikin yan wuta inna shaytana lakum aduwun shaidan abokin gaba ne kuma da hankali ba ku gani ba sai da shaidan ya sa wani ladani a masar a misra kiran sallah yake yi ladani ne na babban masallaci wanda hadisi ya inganta cewa ladanai su za su tashi da dogayen wuya gaban Allah ran tashin kiyama alamar cewa ‘yan aljanna ne hadisi ya inganta wanda ya kiran sallah na shekara goma sha biyu yana kiran sallah wuta ba zai kona shi ba gidan aljanna ne makomarsa amma wannan lada ne yana kiran sallah ne a gidan sama ya hau matakala kira a masar makwabcin gidan kuma kirista ne a sai in ya hau kiran sallah nan yana kallon yar gidan balarabiya amma larabawa ne kiristoci saboda in ka je egypt za ka ga akwai yan coptic kiristoci ne in ka je wurin falastinawa za ka samu akwai larabawa kiristoci shi yasa masu zuwa jerusalem cikin mutanen najeriya da suke zuwa bani isra'ila zuwa can ziyara da suke cewa sun je haji ai wayan da suke karɓan su su nuna musu wuraren ibada mafi yawa musulmai ne sannan kiristocin da suke can minority ne 'yan kaɗan ne to wannan kirista da ke makwabtaka da masallaci ladan in ya taka ya hau ya yi kiran sallah sai shaidan kuma sai zo sai ya buɗa mishi sai ya kalli gidan makwabta ya kalli yarinyarsu ga ta nan da gashi ga alamar kaza rannan kawai bayan ya hau zai kiran sallah sai ya gangaro sai ya shigo gidan yana shigowa sai ta ganshi ya shigo yaya za ka shigo gidan nan ba kai da mai kiran sallah ba to wallahi ina son ki ne kana so na ta yaya ai mu ba musulmai bane hankalin sai tashi hankalin ta tashi ta kira babanta sai ya zo me ya faru ladan ya ce ai ni na ga wannan yarka na son ta kana son ta so in kana so sai ka shiga addinin kirista in shiga addinin kirista sannan ka bani ce eh ita ai ba komai na yadda zan shiga inna lillahi wa inna Za zaka shiga yace ya shiga aka bashi kalmar shiga kafirci ladan saboda masifan sha'awan da shedan ya sa shi bayan yayi wannan kalma na kafirci suka yadda cewa to za su ba shi fata ya hauro daga gidan sama yana gangarowa ya dawo sai ya faɗo. yana faruwa sai wuya ya kare sai ya mutu ba wanda kuma ya sani amma su sun sani ana dawa me faru ladan ya hau kiran sallah zai je dawa wuya ya kare ya mutu ana tausayawa kai ladan ya yi shahada <laughs> kowa na fata ai ladan alhamdulillah an cika ta hanya mai kyau sai makwabtan suka zo ka ce ah, ladan fa namu ne na ku ta yaya suka ce ai kaji kaji kaji kaji a sharri ya rantsa ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ibn al-qayyim sai da ya sanya wannan kisa a cikin littafinsa shi yasa kullum ka bi tsoron Allah kada sha'awa ya dauke ka har ka koma ka zamanto ka rabu da Allah kuma za mu zo mu karanta in muka shigo huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min muga aqidan yan qadariya da jabariya irin wanda suke cewa komai wa in ya faru ai tun to ranan gini to ran zani in Allah ya yi kai dan wuta ne dan wuta ne in dan aljanna ne dan aljanna ne eh babu shakka haka ne amma kuma Allah madaukakin sarki ya sanya kowa ya hore mishi hanyar ƙarshensa saboda haka ilimi ne na gaibi ya baka dama kai aiki so da yawa za ka yi aiki na ƙwarai ƙarshe in Allah ya kaddari cewa kai ba na kwarai bane sai ka koma mamuna aiki kuma ka mutu akan haka Allah ka tsare mu to saboda haka sai kenan kaga su yahudawa da nasara alqur'ani ya ba mu labarin irin ainihin wato sha'awarsu da kuma yin aiki da abin da aka saukar musu na littafi saboda haka watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha sai me faru ya yi misalin sai yake يا uh-huh. يا saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce walau shi na la nawa biha da mun ga dama da mun ɗaukaka shi da wannan ilimi yayi aiki da shi walakinahu akala da ila al-ardi wattaba hawa sai dai ya karkata zuwa ga son duniya ya bi son zuciyarsa saboda haka yana kallon gaskiya ba zai iya mutane wa'azi ba yau za su zo su yi maka wa'azi su ga kana kan bata ba yahude ya maka wa'azi kuma gobe kana kan batan ya dawo kuma ya zama tare da kai ce ai daidai kake kai shi yasa Allah ya tsire musu albarka lu innal na kafaru min bani isra'ila ala lisan daud ya suke Allah ya tsine wa bani Isra'ila lu'inan allazina kafar waɗanda suka kafurta daga bani Isra'ila ala ne Dawud wa Isa ibn Maryam a harcin annabi Dawud da harcin annabi Isa dan Maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun saboda abinda suke na wa Allah da shishigi wuce gona da iri kanu la hauna an munkarin fa'aluhu kanu yaya kanu la hauna an munkarin falo sun kasance ba su hana mummunan aiki da ake aikatawa suna gani sun yi wa'azi yau gobe kuma a dawo ana aikatawa ba za su iya kauracewa mai yin haka ba Allah ya ce da abin da suke aikatawa bani Isra'ila irin ɗabi'a su kenan irin halin su kenan amma mu musulmai al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba haka muke ba mu ne kaira khayra ummatin ukhrijat lin nas kuntum khayra sai yaya ne Allah yake akan ahlul kitabi amma ba daidai suke ba mafi yawan su ba sai Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku dinnan wannan al'umma na annabi Muhammad ku ne mafi alkhairin al'ummomi an fidda ku saboda amfanin al'umman duniya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umuni da kyawawan aiki kuna hani da mummunan aiki abu mai kyau kuna umarni da shi kuna wazi shi yasa manzo Allah yake la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar ku zama kuna wa'azi kuna umurna da aiki mai kyau kuna hani da mummuna aiki ko kuma in baka haka sai Allah ya sako muku da azaba a sai al'umman nan zaman lafiyar ta shine yin wa'azi in an gaba daidai ba a ja hankali a yi nasiha to bani isra'ila su ba haka suke ba in sun yi ma wa'azi ba ka gyara ba ma gobe za su dawo kuma su same ka ku ci abinci tare ku yi komai tare ba su iya kawarcewa amma mu wannan al'umma in kaga mutum yana barna kai mishi wa'azi in bai gyara ba sai Allah ya ce ka kaurace mishi in ka kaurace mishi shine zaman lafiya in ka zauna tare da shi yana barna to abin da ya same shi sai ya same ka to bani isra'ila malumansu sun kasance ga ayoyin Allah an saukar musu amma sun kasance ba sa aiki da shi misalin malamin da baya aiki da ayoyin Allah kamar misalin kare ne fa masaluhu ka masal kalbi in tahmil alaihi a aw tatrukuhu yalha, in ka tayar mishi kare yana lallagowa yana fidda harshe in yana gudu yana fidda harshe in kuma yana inuwa yana hutawa ba haka ne kowa gaba in ya zo wucewa kuma yara za su bar shi yara ba su bar shi ba da yara sun ga kare dama tashin hankali sai dutse ko ina da wani yaro ɗana ɗan ƙarami bai wuce shekara biyar ba mun yi sallah sai ga yana addu'a sai ce me kake addu'a ce ina addu'a Allah ya raba da cizon kare wa Allah ka raba da cizon kare da faduwa kafa ya kare na ce a'a saboda ka shi abin da zame shi shine cizon kare saboda haka sai kenan kaga wato kare ba ainihin wato albarka yake da shi ba shi yasa aka yi misali da shi a wurin malamin da baya aiki gashi nan ya ɗebo ilimi ya yi komai amma bai huta ba a cikin inuwa ma harshe kamar yana gudu yana gudu ma harshe na fitowa to haka malamin da baya aiki da karatunsa amma wanda yake aiki da karatu komai karancin iliminsa sai kaga ya huta za ka gan shi cikin nutsuwa Allah ya sanya mishi albarka to wannan sura da za mu shiga sai aka yi wa sahabban manzon Allah waiwaye adon tafiya a jawzawa ku dubi abin da ya faru da bani Isra'ila saboda suna kusa da ku saboda aka karku zama kamansu, to sai Allah ya biyo baya da sotul munafiqun sotul munafiqun halayen munafukai kuma musulmai ne su sun zo sun ce sun imani da baki amma zuciyarsu kuma kafirci ne a ciki don haka yanzu an yi wa musulmai wa'azi sabon manzon Allah da bani Isra'ila to amma kuma a cikinsu yanzu akwai tashin hankali akwai waɗanda wa iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu sannan yaya sai yaya ne Allah ya ce a kansu to saboda haka a cikinsu masu imani akwai wanda ya yi imanin ne kawai da baki Wai wa idza a tu'jibuka samu in ka kalle su ka zura musu ido jikinsu zai baka sha'awa ga sunan sun iya ado ga sunan bulbulbul saboda haka in kuma za su yi magana tasma da ƙaule za ka saurari maganansu ka akwai hikimomi a cikin maganansu sun iya magana ra ra ra amma mafi yawa maganansu kashi casa'in da tara da ɗigo tara duk ƙarya ne saboda munafukai ne shi ya sa wajibi ne musulmi ya nisanci ƙarya Iyakun wal kadhib fa ba ya hadi ilal fujur na muku togaciya ku ji tsoron yin ƙarya ƙarya yana shiryarwa zuwa ga fajirci wa ma ya ar-rajulu yakdhibu wa tahar al ba hatta ba inda layi kadhaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdaron ƙarya ya saba da ƙarya har sai an rubuta shi a wurin Allah makarici jama'a ma da sun ganshi sun ga makarici yanzu akwai cikin mutane wani da ya yi kawo labari kun san shi da an ce wani ne ya kawo labari sai ya ce da Allah wani ku kyale shi ai magana a bakin wani in ya ce Allah ɗaya ne yake ku yarda da shi amma sauran magana kada ku saurare shi haka ne ko ba gaba? to kenan har a wurin mutane ya zama makareci a wurin Allah ma makareci shi yasa dole ku kula ƴaƴanku kar ku koya musu ƙarya kada ku koya ƴaƴanku ƙarya an zo gida an yi sallama assalamu alaikum kai ko wanda ya sallama nan baka son ka shi yaron ka dan karami ka ce je ka ce bana nan babanka ya aike ka kaje ka ce baya shi yaro kuma bai san ƙarya ba da ya zo sai ya ce baba ya ce in zo in ce maka baya na haka ne ko ba gaba washe gari alhaji ya fito suka haɗu a kasuwa an je na zo gida na ya sallama amma yaro ya zo ya ce min ka ce ya ce min baka na haka ya faɗa ce ka san yaran zamani ai ba haka bane ai ba na nan ne na yi kaza da ya dawo gida kuma sai kira yaro ya zo ya zauna da shi ce, tanko zo daga yau karka ƙara in na yi baƙo na ce maka ka je ka ce ba ni nan in ka je karka ce baba ya ce ba na baya nan in ka zo kawai ka ce baƙo baba baya don Allah wa ya koya wa ɗansa karya uban ne ko ba shi ba a sai kenan kaga kar ka koya wa ɗanka ƙarya ka zama ka koya mishi gaskiya kada ka yi ta rantsuwa kan ƙarya kai ko a kan gaskiya ne to saboda haka cikin waɗannan sahabban manzon Allah akwai munafukai waɗannan munafukan in sun yi maka magana za ka saurare su wa idza ra'aytahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum kushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahazarhum qatalahum Allah anna yufaku in ka gansu a tsaye kai ka ce kaman wani itace ne amma wanda yake bai da rai gashi nan sara ɗaya sai ya fadi matsoraci kuma babu matsoraci kaman munafiki shi yasa manzon Allah tsira da annabin Allah tabbata gare shi yace duk wanda in yi zai bada labari sai yayi ƙarya alama ce ta munafurci to wayannan munafukai, in sun zo wurin manzon Allah tsira da annabin Allah tabbata gare shi har ma da rantsuwa qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu sannan wallahu yashhadu saboda haka idza jaa kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah in sun zo wurin manzon Allah sai ce innaka muna tabbatarwa kai dinnan manzon Allah wallahu yashhadu innaka wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah yana tabbatarwa cewa kai manzon Allah ne ko su faɗa ko kansu faɗa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaidawa yana gaya wa duniya cewa munafukai karya ƙarya suke to kaga an gaya wa sabon manzon Allah labarin Yahudu da Nasara da irin yadda suka ƙi imani da manzon Allah bayan sun san gaskiya da irin yaudararsu da ƙin aiki da littafin Allah to yanzu kuma ga su wanda ya biyo baya ga munafikai kuma a cikin al'umma musulmai wanda sun fi ainihin wato kafiri sharri domin munafiki shi da shi ake sallah wani ma da shi ake azumi amma kuna kallon shi a fili yana azumi amma ya zaga sai sharuwa ruwa ya ci abincinsa ya fito ya share bakinsa a zo a yi sallah da shi a yi komai da shi amma da za a yi wani sirri yanzu tsakanin al'ummar musulmi a rufe masallaci a ce to ya ku jama'a ga wani abin da ya tinkari al'ummar musulmi amma don Allah kada wani ya je ya faɗi wa kowa mun yi mitin za mu ɗau mataki kaza da kaza da kaza da kaza wanda zai fara ɗaukan wannan magana ya fita ya je ya gaya wa kafirai abokanin gaban musulunci da musulmai Shi ne munafiki da sauri zai fita yaje ce kunnin ku nawa to ni da ka san dama addinin nan duk ɗaya ne saboda haka duk lalube muke a cikin duhu wa ya gaya ma mu da ba lalube muke ba mun yadda da Allah shi kare daga nan kawai don ya samu abin duniya sai ya ba su labarin duk abin da ya faru ka duba ka gani da shi aka yi sallah da shi aka yi mitin da shi aka yi komai amma ya zaga ya tona asirin musulmai Shi shine munafiki kafiri ne a boye ba ku gani ba wani na ba ku labari ko bara ko bariya wani wanda ba musulmi ba ya musulunta amma ba ya musulunta ne ya zo ne a matsayin dan bincike an gaya musu cewa musulmai in sun yi sujada a masallaci ko ruku'i suna shawara da juna yadda za a kai wa kafirai hari sai kiristoci suka turo wani ya zo ya binciko ya ji irin mitin da ake yi don ya kai musu labari amma ya zo ya musulunta da ya zo aka ce bulus za ka shigo musulunci ya ce ya shigo musulunci ka ce ashadu Allah ya ilaha lalla ya faɗa ya yi kalmar shahada bayan da ya zo ana sallah an yi ruku'i sai ya ji kowa na subhana rabbiyal azim wa Subihana subhana rabbiyal azimu. an kai sujada ana subhana rabbiyal a'la subuhul quddus rabbul malaikati war ruh mai addu'a yana addu'a Allahumma inni as'aluka aljanna kaza wa sai mi ko na zo kusa da kusa da shi ce waye me kace za a yi me za a yi me za a yi yace ban ji da kyau sai da aka yi da sallah sai na kusa da shi ce wane daga ina kake ne to ce a wallahi ani na musulunta ne sabon musulunci to to yaya kake magana a sallah ai fa a magana a sallah ai in mutum yayi sujjada yana tsarkake Allah ne yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yana istighfari yana neman gafa kace abinda ake yi kenan ce eh ki to naji wazan kara ba washe gari sai ya kaure tafi wani masallaci watakila masallacin nan ta yi wannan bai gaya mishi gaskiya ba ya je ya yi sujjada ya sake matsawa na kusa da wannan ya ce me kace bayan da aka yi da sallah aka sake mishi nasiha irin na jiya daga nan sai aka so masa mishi shakka cewa lalle musulman nan suna kan addini na gaskiya a sai sharri ake musu yanzu bari ya yi bincike akan addinin musulunci ya ringa bincike a kan addinin musulunci ya koma wa mutanen sai ce gaskiya abin da aka faɗi cewa ana shiryawa ne don a kawo kiristoci hari ba gaskiya ba ne. Ibadansu addininsu su shine in an yi sujada ga addu'an da ake yi in an yi ruku'i ga addu'an da ake yi suka ce to shi kenan ka daina zuwa ce ba zan daina ba ina son ƙara bincike yana zuwa yana bincikawa yana zuwa yana bincikawa ƙarshe ya karanto ya gano cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya sai da wurin liman yace ya kamata a sake bani kalman shahada wancan da nayi yi dama na ƙarya ne ga tarihi na ga tarihi na ga tarihi na. kun ga addinin musulunci Allah shi ke da addininsa shi yake kare ainihin wato abinsa to shi yasa ba mai cutar da musulunci da musulmi kamar wa munafiki to yanzu sabon manzon Allah bayan an musu wa'azi da halayen bani Isra'ila to ga wani sabon hali kuma ya bayyana shine na munafukai shi kafiri ga matsayinsa abokin gaba ne ka san shi amma munafiki kuma tare da kai yake sallah kuma ya ɗaura ɗamaran yaƙi da kai to shine bayan wannan sura ta munafiqun Allah ya gwada wa ainihin wato mu'minai masu imani sabon manzon Allah matsayin ainihin wato munafukai sai ya gwada musu to munafukan nan fa makomar su wuta kuma in sun shiga wutan ma suna karkashin kasan kasa can innal munafiqina fi darkil asfali minan nar sai ce me lalle munafukai suna cikin kasan kasan wutar jahannama da su za a yi foundation na wutar jahannama don haka ba su da wani mai taimako wanda zai iya taimaka musu a wurin Allah subhanahu wataala amma kenan kafirai kaga suna saman su idan kafiri ba ran da zai fita a cikin wuta to yaya wanda yake kasan wutan kaga munafiki ba ran fita to sai Allah ya biyo baya da wannan sura da zamu karanta suratul tazabun don ya gwada wa masu imani cewa tofa matsayi biyu ne ko dai ka zama mai imani ko kuma ka zama to kafiri a nan duniya matsayi biyu ake da shi duk wanda ya ɗauki matsaya na uku to munafuki ne su munafukai la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i muzabzabina na zalika ko kafin ka zo kan wannan wai idza qamu ila salati kamu me sai me na'am saboda haka su munafukai ga ɗabi'arsu da halayensu Allah ya bayyana mana yukadi'una Allah wa huwa khadi'u suna yi Allah yaudara amma Allah na mai da sakamakon yaudaran a kansu in sun tashi don yin sallah suna tashi da kasala shi yasa manzo Allah yace sallan asubahi da sallan isha yana da nauyi ga munafukai kana iya gane munafiki shine baya yawan sallan asubahi tare da jama'a wanda ya sallan isha a masallaci tare da jama'a za a ba shi lada kamar yayi rabin dare yana sallah wanda ya sallan asubahi a masallaci tare da jama'a za a bashi lada kamar ya kwana yana sallah to munafukai ba sa iya zuwa sallan asubahi da sallan isha kuma wai za kamo ila salati kamo kusala in sun tashi don yin sallan su tashi da kasala yura'una nas wala yadhkuruna allaha illa qalila suna sallan suna so ne a gansu suna riya ba su ambaton Allah sai kaɗan in yana sallah ya rasa raka'a guda yana ramawa a masallaci zaka gane shi zai yi karatu mai kyau har da murya in zai tashi da kabbara illahu akbar wai Allahu akbar ma bari a mashi wani illahu akbar to mu da wannan ba kabbara bane na gaskiya muna huji in za a yi karatun sallah kuma alhamdulillahi rabbil alamin <laughs> sai kowa ya juyo ya gane cewa wani ne daga murya amma in za ka ga yana sallah shi kadai sai ya baka tausayi la akbar la akbar la akbar assalamu alaikum irin wata sallah da ake karanta na Adamawa yar mubi ko ba yawa a ba lada ne ba yawa ba lada domin ai annabi cewa ya eh, sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda ku ga nake sallah shi yasa ahlus sunna in kana so ka ga yadda ake sallah kamar yadda annabi ke sallah to sai ka je masallacin ahlus sunna ko kiran sallah masallacin ahlus sunna abin sha'awa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ladan yayi kiran sallah mai kyau na zo hayya ala salah amma in ka je masallacin yan bidiya Allahu akbar ko kaga wannan ai ba kiran sallah bane na sunna da annabi ya karanta hayya uh, ala fala saboda haka sai kenan kaga ahlus sunna sallar su irin na manzon Allah yan bidiya kuma sallan su ma in kana sallan a masallaci kaman kai amai in ana sallan tarawih sallan ashan in baka yi sa ba cikin ka ya cika in ba mai danka da sai kai amai amma je ka masallatan ahlus sunna in ana sallan tarawih cikin nutsuwa karatu sai an sauke alqur'ani ganin wani masallacin gargajiya da ake sauke alqur'ani ganin masallacin yan bidiya da ake sallan tahajjudi ganin masallacin yan bidiya da ake itikafi kafin zuwan kungiyar izala akwai in ma kaga suna yin yanzu to ko ire da kungiyar izala kai Allah mun gode maka in kaga sun sanya hijabi to ko ire da kungiyar izala in kaga matashi da gemu da dubabu yaro wai baya sa gemu sai ya kai shekara arba'in a gida ba a gemu guda biyu da gemun tsoho da gemun saurayi da zai yi ba sai dole ka riga aka gemu ka riga aske gemu babanka sai ran da ka kai shekara arba'in sai ce to wane ya yanzu ka kai sa gemu sannan sai ka sa dan dis dan kankani amma yanzu da wancan yaro gemu mai kyau gwanin sha'awa gemun sunna ko saboda haka ku rike sunna sai ku zauna lafiya to ahlu sunna su ne waɗanda suke bin karantarwar manzon Allah ba sa riya Munafukai su ne masu yin sallah suna nuna riya to Allah ya ce in alkiyama ta tsaya za a sanya su a cikin wutar jahannama can ƙasa kuma ba su da mai taimako to bayan an nuna wa sabon manzon Allah matsayin munafikai ka gane kenan matsayi biyu ne ko dai mutum ya zama mai imani ko ya zama kafiri in ya zama na uku sai dai ya tsama tsakanin mai imani da kafiri ya zama mai munafiki to yanzu wannan sura ta tazabun za ta nuna mana Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai cancanci a kaɗai tashi wurin bauta sannan kuma cikin halittar Allah faminkun kafirun wa minkun mu'min akwai kafirai a cikinku akwai mu'minai masu imani idan kiyama ma ta tsaya a gaban Allah ran tashin kiyama fariqun fil jannati wa fariqun waɗansu aljanna za su je Allah ya sa muna ciki waɗansu ko wuta za su ce Allah sa ba mu bane saboda haka duk da kai a duniya ko dai ka gama da kafiri ko ka gama da ainihin wato mumini mai imani sannan idan kiyama ya tashi gida biyu ne gidan aljanna da gidan wuta ɗan aljanna in sun shiga wuta in sun shiga gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki zai sa su gaji gidan kafirai a gidan aljanna tunda ba su yi imani ba da ka gidajensu gaba ɗaya na aljanna masu gado su mu'minai masu imani gidajen kuma wuta na masu imani da inda ba su yi imani ba gidan wuta za su je sai kafire su gaji wannan saboda haka Allah madaukakin sarki wannan sura sai ya gwada mana bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai mai Allah ya ce Allah rahma

Allah ya fara da sabbaha lillahi ko me Allah yace sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi mhm. wa huwa al-azizul hakim kun ga Allah sai yace sabbaha lillahi ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai yayi wa Allah tasbihi kenan aka zo da shi da siga na mali. sabbaha ya riga yayi ma'ana abin da ke sammai da ƙasai sun riga sun yi tasbihi ga Allah to in an yi tasbihi ga Allah shikenan a'a sai Allah ya sake ce yusabbihu lillahi ya biyo kuma da wata sura sannan sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-azizul hakim bayan ya ce sabbaha lillahi na farko ma fi samawati wal ardi wa ma fil ko sannan kuma sai ke sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ma samawati wa ma fil ardi sabbaha lillahi duk abin da ke cikin sammai da kasai sun yi tasbihi ga Allah to tunda sun yi tasbihi shikenan to sai ya sake cewa kuma yusabbihu lillahi yusabbihu lillahi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma al-ard abinda ke sammai da ƙasai ai abinda ke cikin sama da ƙasa sammai bakwai da ƙasai duk sun yi tasbihi suna tasbihi ga Allah can ya zo da siga na past tense madi nan kuma ya zo da siga na mudari'i present tense kenan Allah madaukakin sarki ana mishi tasbihi yau gobe ma za a mishi tasbihi jibi ma za a miki tasbihi har zuwa ran tashin alkiyama babu ran da za a daina yau Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi na'am saboda haka sai sammai da kasai ma suna tasbihi bayan ma abin da ke cikin sammai da kasan to sabbihu lahu kenan sammai din ma su ma suna yi wa Allah tasbih abin da ke cikin sa na yi wa Allah tasbih komai da ka sani a duniyar nan yana yi Allah tasbih shi yasa manzo Allah ya ce tsira da amincin Allah tabbata gare shi idan alhaji ya je aikin haji ko umra lokacin da yayi niyya ya ce Allahumma labbaika umratan ya sanya ihrami ya daura ya cire kayansa na gida ya daura zani zai rika talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك lokacin da mai talbiya yake wannan talbiya a hagunsa da damansa akwai duwatsu akwai itatuwa manzo Allah ya ce in ya ce labbaik Allahumma labbaik duwatsu ma sai suke labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak su ma suke manzo Allah ya ce na san akwai wata itaciya a makka wanda in na zo wucewa kullum sai ta mini sallama saboda haka hatta itatuwa suna tasbihi wa Allah in ka ce ba za ka yi wa Allah tasbihi ba tsuntsaye suna yi kifi na yi sammai da ƙasai suna yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ba ku gane irin tasbihi da suke saboda haka an yi tasbihi ya wuce ana yi har zuwa ran tashin kiyama kuma Allah ya ce wa manzon Allah sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la ma'ana kai tasbihi dangane da gode wa ubangijinka madaukaki kai tasbihi saboda haka ya kamata kowane musulmi ya zama yana tasbihi a kowane rana hadisi ya inganta daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmi mi'ata marra khutat qatayahu wa in kanat mithla zabad al-bahr duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi so 100 a rana yace subhanallahi wa bihamdihi so 100 za a kankare mishi kurakuransa ko da laifuffukansa ya kai kumfar teku ko da laifinsa zunubinsa a wurin Allah ya kai yawan kumfa na kogi in yace subhanallahi wa hamdihi so ɗari a rana sai an kankare mishi zunubinsa bukhari ne ya zo ta wannan hadisi manzo Allah ya ce har yanzu akwai wasu kalmomi kalimatani kafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wasu kalmomi ne masu saukin fada akan harce masu nauye mizani kuma Allah yana son wayannan kalmomi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah yake li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams annabi ce ya rika faɗin wannan kalma subhanallahi walhamdulillahi ya fi min alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin ta hadisi har yanzu manzo Allah yace ayajazu ahadukum an yaksiba kullu yawmin alf hasana yanzu ɗayan ku ba zai iya yin aiki ya samu lada dubu ba fasalahu sa'ilun min jursa'i sai wani mai tambaya da ya tambayi manzo Allah yace kaifa yaksibu ahaduna alf hasana ya rasulullah ya ɗayan mu zai samu lada dubu sai manzo Allah yake yusabbihu mi'a tasbiha yayi tasbihi so ɗari fa yuktabu lahu alfu hasana sai a rubuta mishi lada dubu aw yuhattu anhu alfu qati'a ko a share mishi kurakurai guda dubu manzo Allah yace man qala subhanallahi alazim subhanallahi alazim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna duk wanda yake subhanallahi alazim za a dasa mishi wani irin dabino a cikin gidan aljanna manzo Allah ya ce ahabbul kalami ila Allah arba'un kalmomi guda hudu Allah ya fi so a duniya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihin bada'ata ko da wanne ka soma ba komai Allah madaukakin sarki ya yarda kuma Qur'ani ya ce wal baqiyatu salihatu wal baqiyatu salihatu wal baqiyatu salihatu kyawawan ayyuka wanzazzu wanda in an yi su ko ka koma zuwa ga Allah zaka samu ladan su su suka fi alkhairi manzo Allah ya ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sune baqiyatu salihat saboda haka sai kenan kun ga wannan sura ita ce ta ƙarshe da ta fara da ainihin wato tasbihi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi saboda haka gobe Allah ya yarda za mu shiga cikin suran don mu gaya yake aƙalla dai mun ga shimfiɗan yaya suran yake mun ga kuma sinadarin da ya haɗa